Amatul Malik babi na goma sha tara. Shi kan sa maɗaurin auren ruɗewa ya suyi Dole aka nutsu, aka ɗaura auren. Da sai bayan da aka ɗaura mai sanarwa cikin babban sauti da farin ciki ya sanar da an ɗaura auren mai girma Ashraf Muhammad Talba da Abida Amatul Malik Sanda Fulde. a kan sadaki naira dubu ɗari biyar. Kawu tsaba farin cikin auren da rawar jiki shi da kawu ashiru. Rungume juna suka ringayi, suna wa juna barka-barka da arziki. ‘Ya'yansu ma da atake suka san tun da ash ya aure ta, sallamar su zai yi. Tuni suka washe baki, ba baƙin cikin komai suna juyewa zuwa yayin amarya. kuma waɗanda suka haɗa dangantaka yanzu da Ashtalba suka hau amsa gaisuwar suna Allah ya sanya alkhairi. Jama'ar masallacin sai murna ake taya ahalin sanda fulde ana ba sanu hannu suna gaisawa da mutane. Su kansu iyayen Naufal dole suka tashi suka iso gaban ash ɗin. Suka miƙa masa hannu cikin tsananin girmamawa. suna masa Allah ya sanya alkhairi da albarka. Abdulhamid kasa gaskata ɗauruwa auren yi da Ash saboda a yanzu ba ma Faisal da yake gabansa ba, ya jiwa sai haidar talba wanda ya san yadda ya fi kowa son Amatu. Faisal da dama ya san Ash talba ba zai taɓa aura masa Amatu da hannunsa ba, saboda magana ɗaya yake kuma ya yi ta a tun lokacin da aka fasa aurensu farko da Ahmad. Amma kuma bai taɓa tunanin su kawu za su bar wa ash komai a hannunsa ba. Bare kuma wannan mamakin na ƙarshe da ya kashe sa daga inda yake zaune. Abdulhamid da Faisal ɗin ne kawai ba su motsa ba. Kaf masallacin saboda shiga mafi girman mamaki. da tashin hankalin wannan auren. Kawu Bello ne ya ankare da shi, ya ɗan waske, ya iso inda yake da ƙafa, ya shure sa yana cewa, Tashi za ka yi, ka nuna farin cikinka, ko da kuwa ba ka yin farin cikin, don kuwa wallahi, ko uwarku ba za ta kunce wannan auren ba. Ya ɗauru, sai lahira, tun da muka ɗaura sa. Kasa magana Abdullahi. sai miƙewa tsaye da yi. Ba ya gane komai. Ya nufi gaban daɗin, yana ɗan rankwafowa, zai yi masa Allah ya sanya alkhairi. Amma ya kasa buɗe baki, ya ce komai. Sai da kawo ashiru da yake kusa, ya karɓe zancen da cewa, Abdulhamid, Allah dai muku albarka, ya ji kan mahaifinku, ya sanya wannan auren, albarka da tsawon rai. Sai a lokacin Abdul ya iya buɗe baki, ya amsa da amin, yana tofa tasa addu'ar shi ma. Cikin girmamawa ga dad, wanda ya amsa yana miƙe watse, ya fito masallacin. Gaba ɗaya su kawo na biye da shi, kowa bakinsa a buɗe, sai gasar nuna jajayen haƙora suke yi. A can cikin gida kuwa, Abdulhamid ne ya fara shigowa, jikinsa na ɗan rawa. amma yana ƙoƙarin dannewa dintsuwa ya ƙaraso gurin su mama wadda tun da ta gama sallah tana kan shimfiɗar sallan zaune ba ta tashi ba husna na gefenta kusan a makale da jikinta amatul malik kuwa tana gefe kan shimfiɗar sallah a lokacin take sallah a zahar ɗin husna ce ta ɗago daga jikin mama cikin sauri tana kallon abdul ɗin zuciyarta a ƙage da son jin idan an ɗaura auren. Kuma da waye. Mama ba ta motsa ba, ba kuma ta tambaya ba. Don kuwa zuwa yanzu, ta faɗa wa Allah. Ta sake faɗa wa Allah. Don haka, ta san Allah zai dubi maraicinsu, ita da ‘ya'yanta, ya yi wa amatin zaɓi mafi alkhairi. Abdulhamid na zuwa, tsayawa ya yi, daga gefe, yana tuna inda zai isar musu da wannan sabon lamarin da zai girgiza sauran nutsuwarsu. Husna ce ta miƙe tsaye, tana nufarsa. Muryarta na ɗan rawa, idanuwanta na cikowa da hawayen da bata san na menene ba. Ta ce, An ɗaura auren ne? Da Faisala ka ɗaura? Idanuwansa da suka sauya, ya zuba mata. Da jin, ita Faisal ne kawai a gabanta. Ba damuwar kowa ba, kan mama da bai san yaya za ta amshi lamarin ba ya yi kafin ya mai da kallonsa kan amatu da ke sallah a nutse kafin ya buɗe baki zai yi magana mama ta ɗago ta kalle sa saboda ita ma zuwa lokacin amsarsa take jira haka ma wa'inda suke ɗakunansu kusa da su suna jin su kasa kunnuwan abin da Abdul ɗin zai faɗa kawai suke Ajiyar zuciya ya sauke, tare da numfashi. Mai dumi? kafin ya bude baki kai tsaye ce, An ɗaura auren, shiru yayi ya sake ɗan numfasawa kaɗan. Zuwa lokacin, zuciyar Husna ta kusa bugawa, har rawa ƙafafun take yi, saboda jin idan Faisal aka ɗaura da shi. Miƙewa mama ta yi a hankali, tana kama Husna da ƙafafunta ke rawa. Ta kalli Abdul ɗin, za ta yi magana yi riga ta da cewa da daɗin su suna ɗin aka ɗau. su zubewa ƙasa suna ta yi, hawayen da take riƙewa, idanuwanta suna gangarowa. Mama kuwa ba ta gama fahimtar wane daɗin su suna ɗin ba. Da haka ta saki suna ɗin, tana ɗagowa, idanuwanta jajir a Abdul. Ta ce, wane daɗin su suna ɗin? Aish, gida kansu ya yi a hankali cikin sanyin jiki da damuwa. sai dai bai gama jimamin ba ya ga mama na neman zubewa a ƙasa kawu da suka shigo cikin gidan daga muryayi da sauri ya ce karki ki yadda ki suma bari a sa miki dalla-dalla tukunna ki suman gaba ɗaya kawu ashir kuwa abdul ya yi wa faɗa yana cewa abin farin ciki kuke son mayarwa na baƙin cikin amatul malik da ke sallah kasa riƙe firgicinta ta yi saboda sallarta ta riga ta lalace. Bayan duhu, babu abin da idanuwanta ke gani. Sai kawai gani suka yi ta silale ƙasa. Ita kam ta sume ɗin. Su man da wasu na da mama suka kasa ƙarasawa. Sakin mama Abdul ya yi, ya yi kan Amatu, yana ambatar sunanta, a cikin tsananin ƙauna da kulawa, tare da firgici, da tsoron kada wani abin ya same ta. Husna, ajiyar zuciya ta ringa jerewa. a jajjere kamar mai asma. Saboda a mummunan bazatar da bata taɓa tunanin shiga ba da jin zancen daɗinta ya yi aure a yau. Bayan shekarun da ya ɗauka, jiran mom ɗinta ta tashi. Haka ma auren da Amatin Malik, wadda ko haidar bata taɓa hangowa aurenta ba. Amma daɗinsu ɗinsu gaba ɗaya shi ne ya aure ta. Mama ma numfashin take fitarwa. Zufa na jiƙa ta sosai saboda ciwon ta kawai da yunƙuro yana neman tashi. Don haka, amaryar kawu Bello ta kanta da sauri. Tana mata fifita, tana ambatar sunanta. Kawu Bello da ga alamar wankin hula na neman kai su nesa, ba tare da sun sanar da ita. Cikakken bayanin wannan auren. Duk wanda ya ce baya sa. wallahi sai dai ya mutu su binne sa kuma a ɗora inda aka tsaya ya buɗe murya yanda mama ɗin za ta ji sa ya fara cewa amaci dai an ɗaura mata aure da mai girma ashtalba kuma wallahi ko ciwo kika kwanta sai ta tafi abuja a yau ɗin nan gwara ki daure ki danni. ku tafi saboda ke ya buƙaci komawa ash ɗin idan kuma kika kwanta ciwo sai ki zauna a nan ki jinyar ki auren da ba kya so ɗin, a tafi a yi zamansa. Abdul maza, Kamata ta miƙe, ku nemo ruwa a zuba mata. Za ta ƙarasa dawowa daidai, ku fara shiri. Amatu da ke jikin Abdul, har lokacin ya kalla kai tsaye, ya kalla amaryarsa da matar kawu a shiru, da take wa amatin firfita. Ya ce ku zuba mata ruwa, ita ma farfadowa za ta yi, ana jiran su komawa za su yi. Kanwar suna da ke fidda numfashi da ƙir? Yammai da kallon sai ce, Ita ma ciwon zuciyar ne da ita? Ku kama ta ita ma, a ɗan yayyafa mata ruwa ta dawo daidai. Mama duk yadda take cikin matsanancin halin tashin hankali, da mummunan shock, da rawar jiki sosai, sai da maganganun kawo Bello suka saka ta buɗe idanuwanta da suka yi jajir ba tare da ta iya kallon kowa ba a cikinsu, saboda ƙirjinta da ya riƙe ba ta iya ko dogon motsi, bare iya magana, sai kawai wasu irin hawaye masu tsananin zafi da raɗaɗi suka gangaro daga idanuwanta. Kawu Ashiru ne ya ce, Eh, ki yi kukan farin ciki, Allah ya cika miki burinki, yau an aurar da Amatu. Allah ya ba su zaman lafiya, kar ki lalata mana farin cikin aurar da ‘yarmu da muka yi a yau ɗin nan. Amatu kuwa Ruwa kawu Bello ga su Saratu na sanyar zuba mata, ruwan ta farfaɗo, kada firgici da tashin hankali ya aikata su ga samu da rashi lokaci ɗaya. Da kansa ya ɗebo ruwa ya zuba mata yana ambatar sunanta cikin kulawa yana cewa, Abdulhamid, maza tayar da ita zaune, kada ruwan ya shigar mata hanci. Tayar da ita Abdul ya yi zaune, har lokacin bata dawo hayyacinta ba. ta dai farfaɗo ne kawai. Shiru suka hau suka suna kallanta. Cikin kulawar da ayo suka ji suna yi mata mai ƙarfi. Kawu Ashur ne ya zauna kan tabarmar da Amatin ke akai. Yana tattare babbar rigarsa. Guri ɗaya. Yana ƙoƙarin fara jero bayanai. Ganin mama da Amatin suna jinsa. Kafin fara maganarsa, babban yayansu ɗaya ya shigo Malam shi ma gurin ya samu ya zauna, saboda bai san abin da yake faruwa ba. Yana ƙauyen kusa da su, a can yake kasuwanci, sai ya yi wata bai dawo ba, sai yau, cikin ƙanƙanin lokaci, kafin ɗaurin auren, aka je aka sanar da shi abin da yake faruwa. A gigice shi ma ya iso, kada su bello da zalamarsu su cinye komai. Sai dai ko da ya zo, an ɗaura auren tuni amma jin wanda aka ɗaura da shi ya saka shi zubewa gaban ash ɗin a waje yana zinda magodiya da Allah ya sanya alkhairi har da hawayen cewa da ɗan uwansu na duniya yau da ya yi farin cikin ganin ‘yan uwansa sun aurar da ‘yarsa ga mutumin arziki. Da ƙyar ya gama gaisuwar ya rufe cikin gidan da ya san ana cin ana kasafin sadakin amatin da ya kusan kunce zariyar wandonsa saboda mamaki da farin ciki. Zama ya gefen kawo Ashiru, yana gaisawa da su. Sama-sama ya amshe zancen Ashiru da yake ƙoƙarin farawa na nasihar aure ga amatin da uwarta da take da niyyar daga hankalin auren. Ganin hawayen da mama ke tsiyaya ba ta iya magana, ya saka malam cewa. Asma'u, yanzu auren kike wa kuka? auren ne ba kya so, ko kuwa mijin ne da aka ɗaura da shi ba kya so. Cikin mawuyacin hali, da raɗaɗin zuci mai girman gaske, ta buɗe baki da ƙyar, ta iya fisgo kalmar, babu aure tsakanin ba, mijin Abida, da Amatu, saboda ba zan taɓa iya karɓar wannan auren. Cikin takaici mai tsanani da zafin zuciya, Kawu Bello ya katse ta da cewa, uban waye ya haramta auren yarinyar da ta riga ta zama mata a wurinsa. Malam da zuciya shi ma ta sike sa, don idan mama ta ce za ta ci gaba da maimaita maganar rusa auren. A shirye yake da jefe ta ta kurmanci ta yanda ba za ta iya maganar ba, bari har su rika jin wannan bayanin nata. Da yake shirin musu, ta leko ta koma. kawa a kuwa, da bai maga dalilin tsayawa sauraron ta ba. sa i ci gaba da yi wa Amatu a kan zaman aure, wadda babu abin da kunnuwanta ke ji mata, ɗif take. Kawu Bello, gaba ɗaya, ji yake ya ƙaƙara, su tashi su fara shirin, fiddo kayansu, su fito, saboda ash ɗin ya ce, yau za su koma Abuja, ko Yolam ba za su kwana ba. Mama kasa kaudar zuciyar da ta yi, da lamarin gaba ɗaya. Da haka jikinta ya fara neman rikicewa. Dole su kawo suka harhaɗa suka yi ta kanta. Dole aka ce a kamo ta a fito da su, ita da Amatu. Har ma da Husna. A mota ɗaya aka saka mama da Amatu, wadda ita ma har lokacin bata dawo daidai ba. Dole Abdul motarsu ya shiga, saboda suna bukatansa dukkaninsu. Husna mota ɗaya ta shiga da daddinta, ta lafi a gefensa, ba tare da ta iya ko motsi ba. Bare magana, kamar yadda shi ma babu abin da ya furta. Faisal ma, da kusan shi ma a cikin shauk yake, ya hayyacinsa. Dole motocin sash aka taho da shi. Manyan motocin na barin ƙauyen. Gaba ɗaya su kawo, suka kwaɓe manyan rigunansu don fuskantar junansu akan uban kuɗin da Ash ya basu. don kuwa tsakaninsu da yayansu ba sauƙi. Kowa ya shirya a basa kasansa, musamman ma Uzaifa. Da ba da kuɗinsu daban, ya ce a basu su da suka so auren amatin. Hatta su mai gari babbar kyauta yi musu. Su kawo nasu ba a magana, ga sadakin amatin Malik ɗin, yana hannunsu. Don haka kowa ya kasa ya tsare, matsa suke da su amatin su wuce, daman a yi kasan kuɗin. Tafiya ce aka yi shiru babu wanda yake magana. A duk motocin sai motar securities ɗin da suke ta murna da farin cikin aurensa. Tare da mamakin wadda ta zamo matar tasa. Sai kuma motar iyayen Naufal da kusan su ma dai suna tattauna yadda lamarin ya kasance ne. Uwa uba, in kulɗin da ya so rabanta ya faɗo kansa. Yau shi ma ya dawo ya yi kwanan kwanciyar hankali da samuwa amaryarsa. A motar su mama kuwa, daga ita har Amatu dai, jikinsu ba sauƙi. Tafiyar kawai ake yi. Don haka, hankalin Abdul da yake gaba yana kansu, akai-akai yana juyawa ya kalle su. Tafiya mai ɗan tsayi su kai, zuwa lokacin duhun yamma, ya sako kai. Don haka, ko da suka shigo gari, Magrif ta yi. Don haka kai tsaye, menshon ɗinsa da ke garin aka nufa. Su kuma su uncles in Naufal, masauki kawai aka yi da su. Don dama da nan za su rabu, za su bi jirginsu daga masaukin su wuce. Ko da suka isa, daman akwai aiki a gidan. Tuni komai yake gyare. Amatu Abdul ya kamo ya shiga da ita, har ma keken bedroom ɗin. Da aka ce a kai ta, kafin ya koma ya shigo da mama. Ita ma wani bedroom ɗin da ya kusan girman na amatin. Husna da kanta ta shigo, saboda daɗin tuni ya yi ɓangarensa, saboda alwala ya fito sallah. Ɗakin mama ta nufa, ta shige, saboda, saboda ba ta son zuwa gurin amatu, ta fi son gurin mama ɗin. Abdulhamid ma alwala ya yi, ya fito sallar, kamar yadda Faisal ma ya yi alwala. Duk suka nufi gurin sallah. Amatul Malik da kanta ke tsananin juyawa. Hakanan ta daure, tana ganin jiri, ta nufi toilet da yake ɗakin. Ta faɗa hannuwanta na rawa. Ta tsaya jikin ƙofar, lafiyayyen toilet ɗin, tare da rintsa idanuwanta. Ko za ta samu hankalinta ya damata, ko kaɗan ne, saboda kanta dafe ke da juyewa, saboda tunanin komai ta kasa, don ba ma ta ganewa kwata-kwata. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada? To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure. ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. To kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku tai luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba. ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da mb fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa. da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna ki shakaf ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujenki shakaf idan oga ya tunkaro ki ji yana nutso a cikin kogin zuma da madara domin duk inda ni'ima take to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakaf za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa wannan damar ku ce domin wannan maganin namu mai suna bosulimin yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki yi amfani da bosulimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan maganin yana smoothing ɗin fata ta koma luwai-luwai. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gifta kamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da kamshi aka san mu ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta namba wayar mu wato 081 42 80 0199